na tashi zan tafi mitin na kansu gaɗau can azare to na bar nan minti goma sha biyar na kai wani dan wuri nan a cikin bauchi tun da ban fita bauchi ba a wani koturu muka iske mota pickup da sojoji a gabanmu mun ga motoci suna wucewa masu zuwa daga darajar suna wutowa ko masu bin mu a baya suna wucewa ni abinda na gani to shikenan sai direba dina nuna alaman zai overtake zai wuce ah, kamar yadda aka saba shikenan ni abin da kawai na san ya yi kenan daga nan sai kawai harbi ratatatata haka nan an sami ramin bullet goma sha daya jikin motan ka ce direban ka yana kokarin zai wuce ne hmm. wato ya overtaking ya wuce wasu motocin da yake gaba da mota ne ita ke gabanmu ita kuma waɗansu na gabanta to ba ganin ba tsaye da ku ba ne to tsaye da mu ya za a tsaye da mu ta yaya za a tsaye da mu saboda ana dudduba motocin da suke wuce ba checkpoint ba ne a kan hanya ne ba checkpoint ba ne checkpoint nan ne ake tsaye da mutane mm, to amma su suna tafiya ne kamar yadda mu muke tafiya kamar saboda haka in kai suke motar da ka fita sauri za ka wuce ta ka iya ganin wanda kamannin wanda suka yi wannan harbi soja soja ne soja cikin uniform harbi aka yi da harsashi a ciki ma mu kanmu mun tsinci harsashi guda shells guda hudu wanda muka bayar wa soja to ya za ka fassara irin wannan yanayi inda yake dai kawai za ga ana ta harbin jama'a duk da dai gashi kana cikin motar gwamnati mu tuntuni muna kuka ana kashe mutane kamar kiyashi watakila abin da yasa kuka zo kuna ma kawo wannan ya zama labari don ni ne amma mutanen da ake kashewa kan hanya Allah kaɗai wannan to amma kuma idan muka duba wannan yanayi kuma gashi a matsayinka a kai din nan ba boye mutum bane kana ganin mai yiwa wannan an yi shi kamar da shi ne ba na son kai raina a wajen wannan domin sojojin da bayan sun mana harbin sun farfasa tayoyi sun fasa inji da sauransu of course mota ta tsaya sun sauko ma suna nema ma su harbe mu ne ko da suka saukon ah, cewa dan me za mu zo mu wuce mun san suna raka wani abu ne na musamman a motocin da suke gabansu saboda haka ba wanda na sani a cikinsu na tabbata kuma a cikinsu ba wanda ya sani ni dai na ɗauka ne wulakanci ne wadda aka rena hankalin mutane wadda ba a ɗaukan mutane da daraja ransu ba komai ba ne a cikin halin da ake ciki yanzu. Me kake bukatan ka ga an yi a dangane da wannan abin da aka yi ma? A nan wurin sai in ce shi kwamanda na sojoji na nan Bauchi ya same ni kuma ya tura sojoji sun iske ni a wurin da aka yi wannan abin. sun ɗauki hotuna inda aka yi harbin da harbe-harben da sauransu kuma ya magana da ni ya ce ya yi ƙoƙari ya ba da haƙuri ga wannan abu da ya faru kuma ya yi muna kwarai abin ya tsaya a haka amma yana tabbatar man cewa wa'annan mutane za a samu su a ji dalili da suka aikata wannan abu akan hanya amma gwamnatin jihar Bauchi me ta ce akan wannan abu gwamnatin jihar Bauchi commissioner education yana tare da ni a wurin da aka yi wannan abin ya zo ya same ni a wurin kuma motar da yake ta gwamnati ne an dauke ta ba tana gaman ta hausa mu hudu ne mu hudu ne da ni da direba dina da abokina da dan wani abokina ba wai wanda ya rauni ko guda daya a cikin mu ganin cewar wannan batu naka ya girgiza kusan Najeriya nan gaba ki da me zaka ce ma kwantar da hankalin jama'a a to ni a wuri na eh gaskiya ne ya kamata in jaddada cewa mutane su kwantar da hankali Ah, domin su wanda suke ganin ila an yi ba daidai ba wanda yake kuma hukumar tana hannunsu ko aiki yana hannunsu sun ce za su ci gaba da binciken su tabbatar da musabbabin wannan abu da aka yi ah, da a checkpoint ne ma ni a wurina watakila da ya fi ma'ana watakila a checkpoint na zo zan wuce ban wuce ban tsaya ba ah, na bi ta wata hanya sojojin da suka yi checkpoint suka ga watakila da wani abu wanda nake gudu a duba cikin mota na sauran su karbi motan amma wani ana tafiya ne saboda haka in ko ana tafiya ne ban ga wani dalilin da zan sa a ce ga wata doka ta bin hanya wadda ni bata shafe ni ba ko bata shafe wani ba. mallaki Allah ɗaya ne abin tsoro sannan shi ne abin roƙo sannan shi ne abin tsoro to annabi a abin ƙamna mu yi ƙamna ta mu bar hauka